a kasafin kuɗin na shekara ta ɗaya dai gwamnatin ta najeriya ta ware naira tiridiyan fiye da goma sha uku idan aka yi la'akari da farashin albarkatun man fetur da najeriya ta dogara da shi na dala arba'in a kan kowace gangan man fetur da ake sayarwa a duk rana wanda kuma adadinsa ya kai ganga miliyan ɗaya da dugo tamanin da shida a kasafin kuɗin na shekara mai zuwa dai ma'aikatar tsaron najeriya ta samu naira biliyan ɗari takwas da arba'in da hamsin da shida sabanin fiye da naira biliyan ɗari takwas da saba'in da takwas da hudu da ta samu a bana ita kuwa ma'aikatar cikin gida ta samu naira biliyan ɗari biyu da ashirin da bakwai da biyu sai ma'aikatar kula da 'yan sandan najeriya da ta samu naira biliyan 441.39 hudu da arba'in da ɗaya da talatin da tara ma'aikatar ilimi ta samu naira biliyan ɗari biyar da arba'in da biyar da goma inda kuma ma'aikatar lafiya ta samu naira biliyan ɗari uku da tamanin da dugo ashirin da ɗaya. To koya masana tattalin arziki ke kallon kasafin kuɗin na bana Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wajen masanin tattalin arziki ne da kasuwanci a Najeriya. Kamar yadda ka sani shi wannan kasafin kuɗin sunansa kenan kasafi watan tsare-tsare ne da kuma lissafi na kuɗin da zai shigo ma ƙasar Najeriya a shekara mai zuwa da ko ta wani hanya ne zai shigo misali ta hanyar haraji da kuma dukiyan ƙasa da ake da shi wanda ake kaiwa ƙasan waje a sayar watan a nan man fetur kenan to duk wannan tsarin za a tsara kudaden da zai shigo haka kuma sannan za a tsara kuma a shekara mai zuwa din nawa za a kashe kuma ta wani hanya za a bi da shi daga nan ne za a yi lissafi ga abin da aka samu ga abin da ake sa ran za a kashe daga nan idan akwai gibi kuma gwamnati za ta nemi hanyar da za ta cika wannan gibin na kasafin kuɗin wanda za ta yi amfani da shi domin samar da abubuwa na more rayuwa da kuma biyan albashi da kuma sauran ƙananan ayyuka. Da ko ina bambancin wannan kasafin kuɗi da kuma na bana ga dai masanin tattalin arziki dr dauda muhammad kwantagora yanzu idan ka duba za ga cewa a haske da 'yan ƙasa za su gani kaga ana sa ran cewa shi wannan gwamnati ta mai ci yanzu idan ka lura za ga cewa wa'adinta ya gabato kusan cewa in ka duba daga shekara mai zuwa kusan tana da shekara biyu kenan to kaga hasken da ake sa rai shine shugaban kasa din zai la'akari da cewa adadin gwamnatin shi mulki na biyu ya zo karshe wanda ba zai sake kuma nema ba ko kuma doka ta hana shi sake neman tsayawa takara to ana sa ran bisa la'akari da wannan zai kokari ayyuka masu mahimmanci ko kuma ya kammala ayyukan da yake gani masu mahimmanci ne wanda zai sa a tuna da shi a kuma tuna da gwamnatin shi bayan ya wuce. Baban Yajibirin, Murai Amurka daga Najeriya.